yana daga cikin waɗanda suke mummunan ƙarshe a rayuwa shine mai jinkirta sallah akan lokaci yana da wahala yana da wahala in bai tuba ba yana da wahala bai mummunan ƙarshe ba fa da bai sallah wadda in an kira sallah, har a shiga sallah, har lokacin sallah ya gota tukunne ce zai tashi sallah yana daga cikin galibi galibi wadda yake mummunan ƙarshe a rayuwa yana daga cikin wanda suke mummunan karshe a rayuwa shine wanda yake saba mai iyayensa yana da wahala wani a ce sun sa zare da mahaifiyarsa ko mahaifinsa suna da saɓani yana saba musu kuma yi kyakkyawan karshe abu ne mai wahala yana daga cikin abin da ke sabbaba mutum ya yi mummunan karshe a rayuwa saba mai iyaye haka yana daga cikin abin da ke sabbaba mummunan karshe a rayuwar mutum shine shaye-shaye wannan duwani duwani duwani mai shaye-shaye ya yi takatsantsan da mummunan ƙarshe bar ma ta magana wai mutuwa a a a common gawon kawai gawon kawai gawon kawai dan shaye-shaye duwadda yake wankan gawa in ya wanke gawon dan shaye-shaye sai gaya maka damuwan da yake ciki ba fa shaye shaye wai sauran a sigari kawai wannan ba yana daga cikin mafi wahalan gawa wanke dan sigari wannan duk wanda ya wanke gawan dan taba ya san haka ita ce kawai gawar da za ku ɗauke ta bayan an gama wankan an sa ta a mota har ku isa makabarta tana ɗoyi e eh, wannan warin sigarin ko tsayawa kai wanda suke kusa da gawan za su ji warin sigarin yana tashi ko kun sa mata turare to bare shan giya bare shaye-shaye manya kuma sigari wannan duk wanda yake wankan gawa inda ya wanke dan sigari zai baka labari yadda yake warin taban yana gawa yadda ɗakin zai gume da warin taban saboda turaren da za a yi amfani da shi a kansa na musamman ne in an fito da shi warin sigarin na tashi a jikinsa to me riban shan taba me riban shan taba me riban shan taba don baka wankan gawan ne in dai dan sigari ne to wankan gawansa an dinga kame kame in dai wanda yake wankan gawan dama ya san yana sha yana da wahala jama'a mun fahimta ba muna maganan duk wanda yake shan taba zai yi mummunan karshe ba amma muna maganan da ka kiyayi laifi da mummunan aiki saboda mummunan karshe amma dai wannan wani abu ne bayyananne wani abu ne bayyananne duk wanda ya je kan gawan dan sigari to yakan samu wannan damuwan walin taba abubuwan ya kamata mu kyautata su mu gyara su mu ji tsoron allah mu tuna mutuwa mu tuna za ta iso mu tuna za ta cin mana mu tuna ba za mu iya guje mata ba abin da ke kanmu shine mu shirya mayaya za ta cin mana me za ta cin mana kai haka yana daga cikin waɗanda malamai suka ce yana da wahala yana da wahala bai yi mummunan ƙarshe ba mai cutar da makwabtansa eh suna rayuwa da shi da kunci to duka waɗannan wa'azi abinda ubangiji ya mana arzikinsa shine imani addini alƙur'ani da sunna za mu karanta mu ga shirya in mun shirya wajen karɓa sai mu dace idan muka karanta muka kauce muka juya baya to kuma lokacin zai zo lokacin zai zo in mun juya baya lokacin zai zo Allah ya muku albarka subhanakallahumma hamdika bihamdika ashhadu an la ilaha illa ta astaghfiruka wa atobi